sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Binta Esiyar ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hadiza ba mu kanin labarai. Wani gidan shugaban Amurka Melania Trump da daren ce talata ta tausaya wa dubban dubbatan amurka da suka harbu da cutar coronavirus inda ta dan sha bamban da mijinta shugaba donald trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba haka kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tantani ga babban taron jam'iyyar republican daga birnin kudus wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga 'yan jam'iyyar democrat na a gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa irin wanda ba a saba gani ba sannan kuma an harba wani mutum har lahira yayin da aka shiga dare na uku a jerin zanga-zanga a garin kenosha da ke jihar wisconsin saboda harba wani bakar fata da 'yan sanda suka yi a ranar lahadi Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji yadda sojojin najeriya suka tarwatsa inda ake haka ma'adanai don taimakawa ta'addanci a yayin wannan samamai dai dakarun sun yi nasarar kame mutum ɗaiɗaiɗai har guda ɗari da hamsin za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji yadda aka yi bikin tunawa da ranar Hausa ta duniya. Manya-manyan ƙasashe suna bayan Hausa. Ashe ya kamata mu masu abin mu rungume shi. Bari mu koma Najeriya inda rundunar 'yan sandar jihar Borno ta kaddamar da wani kwamitin taimakawa harkokin tsaro a jihar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin ciwon mace amma yanzu ku gyara zama don jin kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump da daren jiya talata ta tausaya wa dubban-dubbatan Amurkawa da suka harbu da cutar coronavirus. Inda ta ɗan sha bamba da mijinta shugaba Donald Trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba. Uwar gida Melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House cewa ina matakar tausayawa duk wanda ya rasa wani ɗan uwan shi ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita in ji ta ta ƙara da cewa ina son kusan cewa ina tare da ku kalaman nata sun yi matukar bambanta da na daren biyu da suka gabata masu cike da caccaka irin na siyasa inda magoya bayan trump suka yi ta sukar abokin hamayarsa na democrat joe biden yayin da a gefe guda kuma suka yi ta yaban trump kan irin matakan da ya ɗauka kan cutar coronavirus da kuma illa da ta yi ma tattalin arzikin ƙasar. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tuntuni ga babban taron jam'iyyar republican daga birnin kudus wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga 'yan jam'iyyar democrat na a gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa irin wanda ba a saba gani ba Pompeo yana kan ziyarar kasashen gabas ta tsakiya a wannan makon kuma ya fara da birnin Kudus. A cikin jawabin nasa ya yabawa manufofin gwamnatin Trump na ƙetare, inda ambacin shawarar Trump ta mai da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Da kuma tattaunawar da ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da murkushe kungiyar IS da kuma dakile abin da Pompeo ya kira zalunci irin na China. Kafin a yada jawabin nasa a yayin babban taron na jiya talata kalaman na pompeo ya ja hankalin 'yan jam'iyyar democrat ciki har da ɗan majalisa jacqueline castro wanda ya yi kira da a gudanar da bincike an harbe wani mutum har lahira yayin da aka shiga dare na uku a jere na zanga-zanga a garin kenosha da ke jihar wisconsin saboda harba wani bakar fata da 'yan sanda suka yi a ranar lahadi wanda aka kashe din yana ɗaya daga cikin mutane da dama waɗanda aka ji wa raunuka da harbi yayin zanga-zangar daren jiya talata zuwa safiyar yau laraba kafafen yada labarai sun ce harbin ya faru ne a yayin wata rangama tsakanin masu zanga-zangar da wasu da ke tsaye kusa da wani kotu da ke cikin gari inda masu zanga-zangar suka yi ta fada da 'yan sanda na sa'o'i da dama har sai da aka fitar da su daga yankin Bidiyoyin wani sadala da aka saka a kafofin sada zumunta sun nuna wani mutum yana harbe-harbe kan taron bayan da ya faɗi ƙasa. Zanga-zanga ta ranar jiya talata ta zo ne sa'o'i bayan da mahaifin Jacob Blake mai shekaru 29 bakar fata wanda aka harba ranar Lahadi ya ce ɗansa ya samu na ƙasa daga ƙugunsa zuwa ƙasa. nan da jimawa kaɗan Hadiza za ta ci gaba da labaran duniya kafin nan bar mu kawo maku rahotanninmu na farko. A Najeriya sojoji sun tarwatsa inda ake haƙar ma'adanai don taimakawa ta'addanci a arewa maso yammacin ƙasar ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahoton. da yake wa 'yan jaridu ƙarin bayani jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen hedikwatar sojan najeriya kanar aminu Ilyasu, ya ce suna ci gaba da tunkarar matsalolin tsaro a shiyar arewa maso yammacin najeriya sojoji sun gudanar da wani samami a wata barauniyar mahakar ma'adanai a wani guri da aka sani da suna gadan zaima a cikin karamar hukumar bukiyum ta jihar zamfara a yayin wannan samamai dai dakarun sun yi nasarar kame mutum ɗaiɗaiɗai har guda ɗari da hamsin yayin da kuma suka bindige ɗaya daga cikin masu laifin yayin da ya nemi yaranta a nakare sojojin sun samu nasarar kwato bindigogi har guda ashirin daga hannun masu laifin binciken farko dai ya nuna cewa irin wannan ayyukan barayin ma'adanai shine ake amfani da shi wajen hura wutar ayyukan 'yan bindiga daɗi a wannan yanki sojojin operation sahel sanity masu kula da ɗaki takwas kai nasarar kame wata mota kirar toyota corolla sojojin sun gano bindigogi sababbi kirar gida guda goma sha ɗaya tare da harsasai guda ɗari da hamsin da aka ɓoye a sako daban-daban na motar an dai kame mutane su biyar da ke a cikin motar inda binciken farko ya nuna cewar waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyar su ne ta zuwa kofar ɗinya a karamar hukumar bukiyun ta jihar zamfara gabanin kame su. kanar iliyasu ya ce sun kuma damke ƙarin wasu shanun sata kimanin manyan motoci bakwai a shiyar ta arewa maso yammacin najeriya jigo na al'ummar makiyaya a najeriya muhammad dodo oroji na daga cikin masu gamsuwa da aikace-aikacen sojojin a bayan nan. To gaskiya sun yi kokari kwarai daga kuma ya kamata a riƙa yaba masu sojoji bayan haka kuma su waɗannan da aka anshe musu shanun su to ya kamata a nemi masu shanun a ba su shanun su saboda su samu abin da suka dogara da shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hassan mai da kaina. yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafuffukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Gare ki Hadiza, ci gaba da labaran duniya. Fiye da rabin miliyan na mutane da ke gefen tekun Texas da Louisiana an ba su umarnin ficewa daga gidajensu yayin da mahaukaciyar guguwar nan ta Laura ke dannawa zuwa gabar tekun. cibiyar nazarin haukaciyar guguwa ta ƙasa ta ba da rahoton cewa da daren jiya talata cewa guguwar laura na da nisan kilomita 655 daga garin lake charles da ke louisiana da kuma kilomita 695 daga galveston da ke texas guguwar mai tafa da ruwa na kada iska mai gudun kilomita 150 a sa'a guda Masana na NHC suna ganin cewa Hurricane Laura za ta iya samun karfin zama babbar mahaukaciyar guguwa ta mataki na uku yayin da ta kama hanyar tekun Mexico kafin ta sauka a kusa da Texas da kudu maso yammacin Louisiana a yammacin yau Laraba ko safiyar Alhamis. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Angola omonga na zargin jami'an tsaro da kashe akalla mutane bakwai yayin aiwatar da dokar hana zirga-zirga sanadiyar COVID-19 a wannan ƙasa ta kudancin Afirka. jiya talata kungiyoyin kare hakkin biyu suka yi kira da a gudanar da cikakken bincike kan lamarin mutuwar matasa da ƙananan yara bakwai tsakanin mayu da yuli ƙaramin cikinsu na da shekaru goma sha hudu a sanarwar da kungiyoyin suka fitar sun ce jami'an tsaro a angola sun yi amfani da karfin wuce gona da iri yadda suke fuskantar keta dokar ta ɓaci da aka sanya don shawo kan yaɗuwar covid-19 a cewar sanarwar Kasashen Girka da Turkiya sun ci a shirye suke tattauna don warware takaddamar da ke tsakanin su game da wani yanki mai arzikin makamashi a Bahar Rum. Amma rashin jituwar ya fito fili yayin da ministocin harkokin waje na kasashen biyun suka yi kiran a jiya talata. bayan tattaunawan a garin ankara da ke turkiya tare da ministan harkokin wajen jamus heiko mas Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya ce dole ne kasar Girka ta watsar da abin da ya kira abubuwa da take nema. A shirye muke mu tattauna ba tare da sharaɗin ba amma idan bangare ɗaya ya fara gabatar da ƙa'idoji to akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda mu ma za mu gabatar in ji shi. To Hadiza. kika karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu je jamhuriyar Nijar inda aka yi bikin tunawa da ranar Hausa ta duniya a yau Laraba 26 ga watan Agusta. Ƙungiyoyin bunƙasa harshen Hausa sun shirya wani taron haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar da nufin karrama wannan rana. ga wakilin murya Amurka a Yamai, Sulemu Mini Barma dauke da ƙarin bayani. Muhimmancin harshen Hausa a nan cikin gida Nijar da yadda Hausa ke matsayin wata hanyar sadarwa a tsakanin al'ummar wannan ƙasa da takwarorinsu na sassan duniya ya sa ƙwararru da shugabannin ƙungiyoyin marubuta da na bunƙasa al'adun Hausa shirya wata muhawarar bainar jama'a haɗe da baje kolin littattafan Hausa da nufin karrama ranar ta 26 ga watan Agusta. Malam Abdulrauf Sidi na daga cikin shika-shikan wannan taro. wani bincike da an kai a shekarar 2007 na harsuna 80 na farko na duniya hausa tana ta goma sha ɗaya ba ƙaramin matsayi ba ne akwai waɗancan wanda suke tsammanin manya-manyan ƙasashe ne suna bayan hausa ashe ya kamata mu masu abin mu rungume shi kuma mu ba da ƙarfi ya zama ta mana amfani na saboda koyon ilimi da harshen ka ba zai zama ɗaya ba da harshen wani sai ka yi wahalar koyon shi nan kusa garinmu najeriya in za ka je kai karatu a jami'a in dai da ingilishi ne za ka yi dole sai ka tsaya ka koya. bikin na ranar hausa karo na biyar ya samu halartar wata tawagar marubuta da masu yada harshen hausa ta kafafen sada zumunta daga tarayyar najeriya a gargashin jagorancin kabir ahmed eskuka. Eh, duk inda abin da ya shafi hausa ko bahaushe in ma na bari aka bar ni bayan na yi abin kunya har idan zan yi tunanin in ce in kafa kungiya don haɓaka harshen hausa da shi bahaushen ingilishi danganta al'adar shi ɗabi'un shi dangantakar shi da makwabta to kuma a ce yau ga wata rana ta hausa ce da ni da mutane na ko kuma duk wani dan ina ce mutane na duk ina magana nan duk mai kishin hausa ya zama wajibi gare mu kenan wurin irin wannan rana kar mai wasa da ita. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi na'am da wannan tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya domin a cewar Iro Abdullahi jami'i a ma'aikatar ilimi da bunƙasa harsunan gida Nijar abu ne da ya daidai da manufofin gwamnatin ƙasar. Kasan a cikin lakwalolinmu akwai halsuna wanda muna karanta suwa yau yana da kyau mu zo mu gani bisa ga harshen Hausa waɗanne irin ci gaba wani irin rubuce-rubuce ne ake yi cikin harshen Hausa domin mu ƙara mu ma mu ƙara bunƙasa wancan karatu da muke bada cikin wannan harshe da wasu harsuna ma daban don wannan rana kuma tana da muhimmanci saboda yana da kyau jama'a waɗanda ke magana da harshe guda su gamu su su tattauna su canza miyo bisa ga harshen nan nasu su gani ya ne za su ƙara haɓaka shi A shekarar 2015 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 26 ga watan Agusta a matsayin ranar Hausa ta duniya bayan da bincike ya tabbatar da gudunmuwar da harshen Hausa ke bayarwa a harkokin sadarwa a tsakanin al'ummomin duniya a fannoni daban-daban musamman a wannan lokaci da hankali ya karkata wajen kafafen sada zumunta na zamani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Sule Mumuni Barma. bari mu koma najeriya inda rundunar 'yan sandar jihar borno ta kaddamar da wani kwamiti don taimakawa harkokin tsaro a jihar mataimakin su feto janar din 'yan sandan kasar mai kula da shiya ta sha biyar lawan ado ya kaddamar da wannan kwamitin ka rahoton haruna dauda rundunar 'yan sandan jihar borno ta kaddamar da wani shirin al'umma za su dinga samar da bayanai wajen taimakawa harkokin tsaro mataimakin inspector general ɗin 'yan sandan ƙasar mai kula da shiya ta goma sha biyar aig lawal adun da ya kaddamar da shirin a garin maiduguri da ya ce za su dinga aiki tare da wasu fararen hula wajen taimakawa harkokin tsaro a ƙasar wannan shiri da da ake kira community policing ko kuma 'yan sandan al'umma zai dinga bada gudunmawa ne wajen samar ma 'yan sanda bayanai ko kuma sasanta irin ƙananan ƙananan rigingimu da ke faruwa a unguwa sannan kuma za su mika manyan al'amura ga jami'an 'yan sanda don doka matakin da ya dace a cewar AIG Lawan Ado da ke kula da jihohin Borno da Yobe. Shi dai a takaice yana nufin haɗin kai tsakanin 'yan sanda da mutanen gari yadda za a haɗa kai domin a tabbatar cewar an samu tsaro mai kyau. Sabon tsari ne a duk duniya inda ake yi sai a haɗa kai da mutanen gari da wannan domin laifuffuka kafin su faru sai a samu labari sai a hana faruwarsu ba wai sai sun faru sannan a fara bin ana neman wayanda suka yi laifin ba amma kafin laifi ya faru sai a samu labari sai a hana wannan laifi daga faruwa. Na kuma tambayi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Indasu Aliyu kowane irin mutane ne za su kasance cikin wannan aiki na kwamitin ga dai abin da ke cewa. Mutanen da ke cikin wannan ba gurup da babu daga kan manyan eh, shugabanni na local government zuwa kan manya na addini zuwa kan shugabanni na ƙasa that is traditional rulers da kowa da dukansu suna ciki to a sai kuwa in ka ga bai yi ba to su ne ba su tsaya tsayin daka su yi tabbatar da yin wannan abin ba saboda an sake musu komi yanzu to ko mai membobin wannan komiti suka ji da wannan sabon shirin sunana injiniya sanda sharif yadda zamu aiki tare da jami'an tsaro shine a yadda muka samu kama yanzu wannan kwamiti din dama an kafa mata ne don saboda samun saukin dakile fitina a samu yanayin yadda za a yi ta ya za a yi yan sanda za su akin a akin sauki ko na biyu ta ya za a yi wannan duk wani fitina na kiwon da ke kan al'umma a dakile shi a kin sauki to wani ba zai ba sai ya samu haɗin kai da kuma hannun gwiwa tsakanin al'umma da 'yan sanda shine yanzu abin da kai yau yanzu dai al'umman jihar borno sun yi maraba da wannan sabon shirin ganin cewa wannan jihar na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalan tsaro da kuma hakan zai iya zama wata dama na magance ko kuma rage irin matsalolin da ake fuskanta a jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci sha shida 25 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com sai ku daɗa gyara zama ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon yamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa a kan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗalibansu yake kasancewa a makarantu. mun karɓi bakoncin hajiya halima ali munir da hajiya sadiya ahmed sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Hajiya Sadiya me kika fahimta da cin amana? Abin da na fahimta na fahimta amince da mutum. Eh. kuma daga baya ya yaudare ka. To ana yawan danganta wannan a wato cin amana da mata. Ito ya danganta. Dame. Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Mm-hmm. Amma wata abin da ake danganta shi da mata. Mm. saboda watakila cikin rauni ne shi ya sa cin amana za ta fi da eh, kamar yaya kenan ba su da wani karfin zuci da za su iya rike amanan kamar da maza za su iya rikewa to amma kuma yawanci cin amanan da mata suke tsakanin su ne su za su rike wa namiji amana amma mace yar uwarsu ba koyaushe ba gaskiya ne idan kika kalla ko ga malama da ɗalibar mace a makaranta misali mm. yadda za ta daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki da yi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan ta sa ta kalla wata malama abin da za ta isa ta ce wa ɗalibar ta shi haka idan kika kalli ta ce kallon ɗalibar ta ta zaki gani da kyawun tsura ma ɗalibar ta da damun ta fita. Ya hmm. shi da hasada take wa yarinya. Hmm. Shi ne har zai janyo mata wannan cin mutuncin ba wai dan laifinta ya matakin da za ta yi mata wannan cin mutuncin ba. To dama maudu'in da za mu yi magana a kai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili Eh to ya danganta. Mm. Amma ni dai gaskiya abin da na fahimta ne babban gwandarin abin da yake janyo wani dubilin hasada ce. Ake janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci hasada ce. Ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya. ita ma wanne yawanci za ki ga wata hassada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa mm. maybe watakila tana hawa fleshi cars tana sa kaya masu tsada mm. ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba mm. sai hassada ta shigo ciki ta gidan ɗaliba tana cewa ta Allah bibi ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana in cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamaci ita ma za ta daddake ta ta na ɗalibar tata wataƙila ta ga malamai a duk irin ta amma maza sun nuna suna da a akan yarinyar wataƙila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family ɗin da yarinyar ta fito a ciki. Mm. ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar mm. ta cewa ita malama ta ce ta rinka ciwo yarinyar mutunci. To hajiya. Da hasada da ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh, gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka eh. za ka ga ɗaki za yadda malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su jiki da ɗalibansu ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta kusan mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwada mu sai kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun shigo da za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da mara sai ta kowa hukunci ɗaliban nan to isa ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa 'yan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowa ba kowanne ba. To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗalibansu maza yake kasancewa ko kuma ah, tsakanin ɗalibai mata da malamansu maza yake kasancewa? Eh gaskiya mu'amala ce mai kyau ba raini. Eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri namiji nan da nan zai haƙura. Mm. To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Eh, gaskiya daga siyasa ne akwai rikon yana ɗaya daga kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su ce cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, kalli ya shiga ciki hakan. Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza. Mhm. Sun san maza shi ta idan kika kajira na ta ɗalibai mata da dan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai za ki tara akwai hayaniya surutu hira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su maza suna da tsara gida da rike kansu so isa da ki ga wannan gobe ya ci ko malamai mata ma suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin nan kwasawa haka eh, da kar je ke mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya ɗaukar mataki a kanta. Musamman suna wannan ɗin nasu da ake kira na adolescent age. So suna kafa kafa da al'amarin cikin kansu malamai mata ba su cika haike musu ba. Su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba? Suna yi sosai ma kuwa. Duk abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsi iri ɗaya ne da na mace. kai ya zama na tausayi ne a tsakanin saboda kekin irin jinsin da ana cewa ciwon ya mutane ya mm. To sai abin ya zama saɓanin haka. Daga kowa asibiti ne mu da. idan mace tarar yadda za ta yi miki misali idan likita na miji kyan samu tana lebo yadda zai tarare ki kula da ke idan mace ta duka ni ba za ki tana yi Ina wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wannan al'amarin yake shigowa ke kike bibanta da irin ciwon da ke bi kai kamata a ce ta da ki hmm. a'a mun namiji ne yake tausaya ne sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta cike ganin kin fita wani abu ne kake miki irin wannan hmm. to makamancin makamancin haka dai. To ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta ƙasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an daɗe ana wakan yi kokari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fi so nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke ma'amalantar juna kwarai kuwa shi ne ma babban abin da ya jagoranku hmm. domin tana ganin ai idan ta ke kika shigo ita tana cikin gurin saboda da da ci da bakin ciki ta hana mu bari na ƙasa mu mata ya mu ci gaba. Hmm. Amma ko da dalilin ko bai hana cewa a samu fa na gaba hmm. Akwai na da malamai mata da suke ta ɗan su mata. Haka. Saboda ni ina da darakta ta ta makarantar da na institution ɗan da ni. Eh. kan ɗauki baby tana ɗaya. ta ce ko ba ni zan yi in goya idan ba mu goya musu ba waye zai goya musu duk ƴaƴan mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta karɓi zanen goya ta goya miki baby. Sai hmm. ta jijjigawa ko kuna jarabawa. masu sauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti. Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'asalam. Aishatu Ma'azu. Yanzu kuma bari mu kawo maku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. A yau saƙonmu na farko ya fito daga wurin Ahmed Adamu inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohi da ya kamata su ɗauki matakan gaggawa akan yankunan da ke fuskantar ambaliyar ruwa da kuma taimakawa al'ummomin da wannan ibtila'in ya afkawa. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Salamatu Haruna da Abba da anti matar Baffa Haruna Bajuga inda suka ce, Muna kira ga 'yan uwa iyaye mata da su dinga kula da shige da ficen 'ya'yansu domin kaucewa yin abota da abokan banza. Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Usman Shitu Mahuta inda shi kuma ya ce babu shakka 'yan gudun hijira a arewa maso gabas a tarayyar najeriya na cikin wani hali ga rashin tsaro ga rashin kayan tallafi sannan kuma ga wannan annoba ta coronavirus hakika gwamnan jihar borno na iyakar bakin kokarinsa amma masu iya magana kan ce idan dambu yayi yawa baya jin mai. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce jiya talata 25 ga watan Agusta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa nahiyar mu ta Afirka ta kubutar daga cutar polio don haka muna yi wa Allah godiya da ya kawar mana da wannan cuta. A yau saƙonmu na ƙarshe ya fito daga wurin Hamisu Henry Potiskum inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna taya al'ummar hausawan duniya murna bisa wannan rana ta bikin harshen hausa na duniya allah ya ƙara daraja da ɗaukaka fatan alheri gare ku sashen hausa na muryar amurka to mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku ta hanyar imel. madalla an gaishe ki Madina mai shanu da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice. Uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump da daren jiya talata ta tausaya wa dubbar ta Amurka da suka harbu da cutar coronavirus inda ta ɗan sha bamban da mijinta shugaba Donald Trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba. gida Melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House cewa ina matuƙar tausiya wa duk wanda ya rasa wani ɗan uwan shi ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala. Na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita in ji ta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirinmu da yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau ni taku Binta Esero ke muku fatan alheri ma'assalam.